Kaftin ɗin ƙungiyar Super Eagle Vincent enyema ya yi magana kan abin da ya faru a lokacin da ya isa masaukin 'yan ƙungiyar a ƙasar Belgium ranar Talata. Mai tsaron gida na ƙungiyar kuma wanda yake kaftin ɗin ƙungiyar ya isa ƙasar Belgium bayan wuce wa'adin da aka saka na ranar Litinin. Wasu rahotanni dai na cewa ya tambayi izini ya yi latti biyo bayan bikin jana'izar mahaifiyarsa da ta mutu a Akwa Bayan isarsa ya yi ƙoƙarin yin bayani kan dalilin da ya sa ya yi latti. amma coach Olusi ya kore shi daga otal ɗin da suke har ma ya kira dogarawan tsaron otal suka fita da shi. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF ta shiga cikin maganar hakan ta sa in yi ma ya kwana otal ɗin. Kan wannan abu da ya faru, Enyema dai ya kafe wani bayani kan shafinsa na Instagram inda ya ce, Bayan shekaru goma sha uku ina yi wa ƙasa ta aiki da murmushi a fuskata, kuma ina yi ne da ƙauna cikin zuciyata, da zubar da ƙwallo a lokacin da aka samu nasara a kanmu, da murna a lokacin da muka samu nasara, amma duk wannan ya tafi a banza a lokacin da dogarawan tsaro suka fitar da ni. Zan iya ɗaukar duk waɗannan, amma ba zan iya butulci ga mahaifiyata ba. har yanzu dai babu tabbacin ko Anyema zai iya ci gaba da wasa da ƙungiyar tasa. bayan wannan rashin mutunci da Sunday yi masa.